hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da tara ga watan hudu shekara ta 2026 mun hada farfajiyar wannan makaranta mai albarka alfaruk islamic academy domin ci gaba da karatun dauran littafin ashirin mujibatun linnajaj wato abubuwa goma da suke tseratar da mutum duniya da lahira wanda wannan shine darasinmu na biyar a jiya mun ambaci cewan wannan zai zamto darasi na ƙarshe amma gaskiya da ne lissafi ko muka shawara da mika'il kamar karatun zai gudu da yawa in muka ce sai mun matsa makamu mun kammala a yau babban makasudin da ya sa da muka so mu kammala a yau shine gobe za mu tafi wa'azin izala na jiha kuma sai ranar lahadi za a dawo so don haka amini ya don haka za mu idan muka yi karatu yau sai ranar lahadi da yamma sai mai fatima insha Allah ga juma'a gobe ba majalisi saboda ba a nan za a yi ba a so ba za a yi so za mu tafi can insha Allah za mu dawo ranar lahadi da safe so da aka ranar lahadi da yamma in Allah da za mu kammala littafin Allah ya dace da mu Allah kuma yi albarka a cikin abin da muke yi za mu tashi shafi na talatin da biyar ne malamin sake da almujibu sadiya wato tafarki ko hanya da ke tabbatar ma mutum tsira na bakwai daga cikin guda goma da zai kawo ya masake da cewa mulazamatu taubati wal istighfar duk wanda ke sanya tsira a duniya da lahira to ba makawa sai ya lizarci tuba shine yawan komawa ga Allah a yayin da ya zunubi ko bai yi ba wal istighfar da kuma neman gafarar Allah subhanahu wata'ala tuba abu ne wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana falalanta da cewa duk wani atta'ibu min adh kaman la dhanba lahu duk mutumin da yake laifi sai ya tuba ya yanke ya daina wannan laifi to hukuncinsa da matsayinsa wurin Allah kamar bai taɓa yin wannan laifin ba ne sannan falalan tuba na biyu shi ne, duk mutumin da ya tuba daga zunubi ya zo ya yi da dama ya yanke daga wannan zunubi ya koma ga Allah ya yi ƙoƙarin aiki na ƙwarai to Allah ya ce a gaya mishi duk girman zunubin da ya yi a baya za a mayar da zunubin lada kuma a ba shi kyautar ladar ranar alkiyama ne faɗin Allah cikin suratul furqan illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima to saboda haka wannan falalan tuba kenan sannan istighfari istighfari neman gafaran Allah mutum ya ce astaghfirullah ina neman Allah ta'ala ya lulluɓa laifuka na kar ya bari su bayyana ballantana su tasiri wurin yi min ran alkiyama shine ma'anar istighfari to tana da falala mai yawan gaske a nan gidan duniya mutumin da baya haihuwa in ya lizumci istighfari zai haihu mutumin da ke fama da talauci in ya lizumci istighfari Allah zai azurta shi sannan damina tana yin kyau shine faɗin Allah ta'ala fa qultu wa qul fa qultu rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum rara. Allah zai ba ku damina mai albarka ai ma'ana in ruwa damina ta kyau komai yana dadi abinci ya sauki abubuwa na rayuwa da yawa suna sauki idan damina ta sauka wa yumdirkum bi amwalin ga ƙarin dukiya wa banin kuma da 'ya'ya. to istighfari falalarta kaɗai-ɗaya da zamu faɗi ba don sun kare ba saboda suna da yawa ci lokaci da yawa ya isa istighfari falala da daraja da matsayi a musulunci ta yanda Allah ta'ala ya sanya matukar al'umma suna istighfari ko da annabin Allah baya cikin su shine sharadin da zai sa Allah ba zai musu azaba ba Allah ta'ala yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam alƙawarin cewa matukar yana raye a cikin al'ummarsa to Allah ba zai ma mutanensa al'ummarsa azaba ta bai ɗaya halaka su duka ba inda shi yana to in kuma baya nan sharaɗin karye musu azaba ta bai ɗaya shine su rinƙan istighfari shine faɗin Allah ta'ala wa ma kana Allahu wa an fihim Allah bai kasance zai ma al'ummarka azaba ba matukar kana raye a cikinsu, wa ma kana Allahu kuma haka nan Allah bai kasance mai musu azaba ba wahum yastaghfirun alhalin suna istighfari a lokacin da baka nan a cikin su kun ga kaman mu kenan a yanzu to ku zo mu je malaike faqat tabafarat an-nusus min al-kitabi wa sunnah haqiqa nasoshi tabafarat sun yawaita bi ma'ana an samu nasosi masu yawa in an ce nassi shine an samu ayan al-qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu ayoyi da hadisai masu yawa min alkitabu wa sunna daga alkur'ani da hadisai fi waɗanda suka zo suna bayanu fadli tauba bayanin falalan da ke cikin tuba wal istighfar da falalan da ke cikin neman gafarar Allah subhanahu wata'ala wa annahuma kuma waɗannan ayoyin sun zo suna bayani akan cewa lallai tuba da istighfari mujibun azimu wani hanya ne da mai girma wanda yake tabbatar ma mutum lin najati da tsira yawmal qiyamati a ranar alkiyama kun sara alkiyama ya tafi kowanne tsanani da wahala Allah ta'ala ya ce wa sa'atu adha wa amr wali hada wannan ne ma ya sanya ya qulu sahabiyul jalil wannan sahabi mai daraja mai ɗaukaka yake faɗa wato Ali bin Abi Talib shine Ali dan Abi Talib yake cewa ajibtu ina matukar mamaki liman ya haliku ga wanda ya bari har ya halaka yana ji yana gani ya halaka wanne jatu ma'ahu alhalin ga abin da zai biya tsira a tare da shi kun fahimci magana? kamar yadda shi ke cewa rashin sani ya sa zakara kwana a kan dami ko da yake shi zakara ma bai sani ba ne sai na abi bin abi talib radiyallahu anhu ya ce ina mamakin mutumin da yake yadda har ya halaka alhalin ga tsira a tare da shi ƙila wa hiya ya kace da shi to menene tsiran menene abin da kake mamaki gashi a tare da mutum amma ya kasa amfana da shi har sai da ya halaka faƙala sai ce al'istighfar neman gafarar Allah mana bi ma'ana Ali bin Abi Talib yana mamakin musulmin da zai zauna baya istighfar kuma tabbas abun mamaki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce nakan yi istighfari sama da sama da so 70 a yini in inji Allah sallallahu alaihi wa sallam wata riwaya yace ina yin istighfari so 100 a yini daya to kai ko da kake mabiyinsa kuma kake neman cetonsa ina kake da ba ka yi me kake yi kun ga abin mamakin ne ko shakka mu malai ce wa inda ma sa'ala ubati bin amir a yayin da aka tambayi wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallam mai daraja mai suna ubati dan amir lokacin da shi uquba din kai ya tambaya sa'ala shi ya tambaya da kanshi wa ya tambaya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ji a hadisin baya amin najati wace hanya zai biya tsira qala sallallahu alaihi sallam, sai manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace da shi imlik alayka lisanak idan kana so ka tsira to ka iya kiyaye harshenka ka mallaki harshenka ka san me zaka faɗi da shi wala ka baituk gidanka ya ishe ka karkarin ka fita daga gidanka sai idan wani dalili wanda ya fi zamanka a gida alkhairin ya faru wabki ala khati'atik sannan ka tuna zunubanka kai kuka ai ba kai kukan kawai ba a'a kai mene ka gyara abin da kai na kuskura fa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da haka a cikin fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace wabki ala khati'atika kuma kai kuka akan zunubanka isharatun wannan yana nuni ne zuwa ga littaubaci wal istighfar ya tuba ya dena ne ya gyara ɗin kamar yadda kika faɗa hajjiyar wal istighfar kuma ya nemi gafaran Allah cikin abin da ya riga ya gabata wal muradu bil khati'ati abinda ake nufi ko da kurakurai da aka ce kai kuka saboda su ai jam'ul khataya kalma ce wanda jam'inta shine al khataya kuskure kune kai kuka saboda kuskurenka kuskure jam'i ne na kurakurai wa zunub da zunubai allake taqawm min al-insan wanda suke faruwa daga dan adam wanda kusan duk dan adam yana yi in banda annabawa wal mufrad idza udifa yafid al-umum da kai da ka samu mufrad kun ga can kafi a kalma maɗaya ce amma sai aka jingina ta zuwa ga asalin abin da ke jam'i ne to aka yi irin wannan a larabci yana nuna gamewa kowane irin kuskure kowane irin zunubi wa fi hada kuma hakanan a cikin wannan harwa yau isharati akwai nuni da hadisin yayi mana ila zuwa ga mu fahimci cewa annal abda fi makamin istighfar wa tauba lallai bawa yana da matsayi da Allah ya bashi na istighfari da tuba alaihi zuwa ga Allah idan a lokacin da kuma mutum yake matsayi na wannan neman gafara da tuba an yastahdira kasrata dhunubihi wa khatayahu mutum ya rinka yawan tuna yawan zunubansa da kurakuransa mutum zai waya kwana ya tashi ya yini bai laifi wa Allah ko da harshe ko da ido ko da baki ko da gangan ko da ko da ko da ko da kuskure to shi yasa sai an yi ta tuba saboda shi Allah ta'ala mai tsarki ne duk abin da bai da tsarki bai isa gare shi ana ganewa ku. kuma me yasa aka ce mu luzumta a ta ya ce mu lazama ko a taken a luzumta ko da yaushe mai hikiman malam na cewa ko da yaushe saboda rayuwar na wata rana za mu tashi ba za a kwana da mu ba ko za mu kwanta ba za a tashi da mu ba to ba wannan ne yake da ban tsoro ba abin da ke da ban tsoro shine mu tafi babu aiki amma idan akwai aiki da yardan Allah insha Allah kabari sai dai zama hutu ba wai gidan wahala ba Allah ka samu na da rabo don tsarkin sunayenka ma kana minha min fil khafa'i ana so ka rinka tuna waɗannan kana halartu da waɗannan zunubai naka da kurakurai waɗanda suka kasance fil khafa'i wanda kai su a boye aw il alani ko kai su a sarari da wanda kai bainar jama'a da wanda kai a bayan su. wa ma kana ha qadiman da wanda ya dade domin Allah bai manta ba sarki ga kin dade da laifin kici ai an dade da yi a'a wa ma kana rabbuka nasiya ubangiji baya mantuwa don haka kowa kuma za a zo mai da abin da yi wa wajadu ma amilu hadira aw hadisan ko laifin da kika sabo ki nemi gafara wa an yastaghfir Allah kuma mu ce nemi Allah ya iya kiyaye lulluba laifukansa wa ya tuba minha jami'an kuma ya karɓi tuban shi koma wanda ya gare shi gaba daya wannan ba dan komai aka ce mu yi ba mala yace liyanala najata saboda mutum ya samu tsira wal da rabauta Alkabir, rabauta mai girma Allah ka samu na da rabu ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم magana ta kare har wannan ne sanya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin addu'o'insa a ina fi sujudihi a cikin sujadarsa kar ku manta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da bawa ya fi kusa da ubangiji yaushe ne wa huwa sajidun shine lokacin da yake sujada sai ce fa afsiru min addu'a ko ku yawaita addu'a a sujada har na Umar yake ta Allah bai gana ki zai ji roƙo Ya ce Allah kuma yana da fiye da abin da ka roƙan ba kai imani yi. to yana daga cikin sujada Annabi sallallahu alaihi wa sallam addu'an a cikin sujada ya kan ce Allahumma fil li dhanbi kullahu Allahu akbar in ba Allah ba zai iya maka wannan Allah ka yafe min zunubaina kullahu gaba ɗayan ya Allah da kun ba kai ba wanda zai iya dukkahu wanda suke ƙananun ciki wa jillahu da manya wa awwalahu da laifin da na fara yi maka na farko a doron ƙasa wa akhirahu da laifin da zan yi na ƙarshe a rayuwa na Allah duka ya fi wa alaniyatahu Allah wanda nayi a fili ka san da shi ina neman gafara wa sirrahu wanda nayi a koyi ko wani bai sani ba Allah kai ka sani ka yafe mu Idan na tabbatar ko ki akai ma wannan roƙon zaki zaki Ballanta na ubangiji fa'ida ta bal'ab don haka ‘yan uwa ku sami idan na? a maimaita addu'a larabcin kaɗai? to Allahumma firli zan zambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu ka cire? to fa'ida ta bal'ab sun sake basara kun fanci a sake fassara Allahumma gfirli zambi kullahu ya Allah ka gafarta zunubai zunubaina gaba ɗayan su dukkahu wa jillahu kananan su da manyan su wa awwalahu wa akhirahu da na farkon su da na karshen su wa alaniyatahu wa sirrahu da wanda nayi a sarari da wanda nayi a koyi Yanan imamu muslim ya rawaito hadisin hadisi na 483 in Allah da za mu samu littafin addu'a mu sanya a yi da hausa hajiya Allah na jin hausa hmm? ba shi ke nan ba <laughs> eh wanda zai iya larabci da yi da hausa wallahu khalaqa kuma ma amalu. Hmm? kar wata ta yanke kauna Allah nan yana da rahama Allah ka yi mana rahama don tsarkin sunayen Allah ka yace mana zulubanmu faida ta bal abdu yan uwa idan bawa ya tuba zuwa ga koma ga ila rabbihi ya koma zuwa ga ubangijinsa taubatan sadiqatan tuba na gaskiya ba tuban muzuru ba kuna tana tafsirin mu na ramadan yawwa bil iqla'i an ta hanyar yankewa ga barin zunubi jami'i ha gaba ɗayan walladani sannan ki ji zafi a ranki dama a ce baki ba alama fa'ala hana daga abinda mutum ya aikata kar mutum ya bari kuma ya ta jin to to meye to Allah ne da azabar in baka sani wal azmi sannan ki kudurta a ranki shine al azmu fa idza azamta in kai nufi a zuci to kan nufa a zuciyarka ala azmi al audati akan cewa ba za ka sake komawa ba ilaiha zuwa ga waɗannan zanuba wa akthir min al istighfar lillahi kuma mutun ya yawaita istighfari ga Allah subhanahu wa ta'ala matukar kika yi haka yar uwa fa inna Allah sayunjihi da sannan Allah zai kubutar da wannan bawa fi duniya a nan duniya daga cikin abin da ransa baya so ko abin da zai iya halakar da shi wal akhirah kuma kamar haka Allah zai kubutar da shi a lahira mala yake ba fa labari nake ba ku ba wannan al'amari kama qala Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah mai girma da daukaka shi da kanshi ne ya faɗa yake cewa wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim kun ji ayan da ne mana shimfiɗa da ita Allah ta'ala bai kasance zai ma al'ummar ka azaba ba ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam alhalin kai kana cikin su wa ma kana Allah mu'azzibahum hakanan a lokacin da baka cikin su Allah bai kasance zai musu azaba ba wa hum yastaghfirun alhalin suna istighfari kun ga shi istighfari kariya ne daga azaban Allah idan kuma har Allah ba zai saki a wuta ba to ya tsare ki a duniya shi ya fi sauki fa kanat taubatuhum sai wannan ya kasance tuban da sahabbai da duk salihan bayi suke yi wastighfaruhum da kuma istighfarin da musulmi zai yi sababan linajatihim wannan hanya ce da mutum zai tsira wa sarfil azabi anhum da kawar da azaba ga barin shi ya zamto ba a fuskance shi da azaban Allah wa qad qala nabi sallallahu alaihi wa sallam ina jin dadin ga hadisi a cikin littafi ban san ko ko ba eh da ka biya ka ga hadisi sai ka ji ranka yayi fari Kasan ciki lafiya baka lafiya waƙad ƙala nabi sallallahu alaihi wasallam hakika manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce tsuba kun ji kalman? tsuba wasu mazamai suka ce madalla ko ya ji daɗin shi wani hadisin ya ce tsuba ɗinnan shajaratun filjanna wata bishiya ce a gidan aljanna bishiya ce guda ɗaya kamar yadda bishiyar da ke tsakiyar makarantar nan kun ga wannan bishiyar ai me ake ce mata umbrella ko ko mai sunanta to aljanna take bishiya ce guda daya amma a jikinta akwai mangoro akwai lemu akwai gwanda akwai apple akwai inabi duk nau'in ƴaƴan marmarin da kika sani ita kadai Allah ya sa tana fitar da su a jikinta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ba kuma kowace aljanna take da shi ba wannan bishiya ko madalla ko yabo daga Allah ya tabbata liman waje da fi sahifatihi istighfaran katira ga mutumin da aka zo ran alkiyama ana karanta takaddunsa da mala'iku suka rubuta din nan wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ana duba littattafan ayyukansa da mala'iku suka rubuce wajada sai aka tarar istighfaran katira akwai yayin istighfari da yawa to ya cancanci wannan bishiyar irin wannan aljanna ko kuma Allah yana maraba da shi madalla da shi ko gwamnatin tarayya ta ce madalla da kai da waya ɗauke lantarki a unguwanku ko? to wani haza kana nabi sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwa wannan ne ya sanya fa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuksiru min taubati yana yawan tuba komawa wa Allah wal istighfar kuma yana yawan neman gafara fi yaumihi a cikin yininsa wa lailatihi da daransa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yi laifi ne a ke tuba da gifari ba laifi ya yi ba in ma yayin Allah ya ce ya yace yaghfir Allah laka ma kaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar an faɗa masa ne ma don ransa ya sanyi in yana ma jin ko yi ne to amma me yasa ke wannan saboda in ma baki laifin ba to za su daga darajar ki ne abin nufi daga daraja ko abin so ne a wurin kowa fa abi bi hurairah radiyallahu anhu domin an karbo daga abdurrahman ibn sakhrin Allah ya kare yadda a gare shi qala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu na ji manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yana cewa wallahi ina muku rantsuwa da Allah inni la astaghfirullah lallai ni dinnan ina neman gafaran Allah wa atubu ilaihi kuma ina komawa gare shi fil yawmi a cikin yini daya aksara min 70 marra kun ji hadisin da ta zana kawo mana fiye da so saba'in wani bin umara aka samu kuma daga abdullahi dan umara radiyallahu anhu ma Allah ya kare da gare su shi da mahaifinsa kala ya ce in kunna da na'uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fil majlis al wahid a tamarra. mun kasance muna kirga ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a zamansa guda ɗaya da ya yi a cikinmu mukan kirga masa so ɗari bai ma'ana mukan saurare shi yana yi muna kirgawa bai san muna kirgawa ba ko kuma ana cikin magana kan sai mu ji ya faɗa sai mu kirga ana cikin bayani sai mu ji ya faɗa sai mu kirga to me yake faɗan har kuke kirgawa ya kai abdullahi dan umar ya ce mukan zauna wuri ɗaya kan mu tashi mu ji ya faɗa su ɗari rabbi firli Allah kai mun gafara wa tub alayya ka karɓi tuba na in na dawo gare ka innaka anta tawwabur rahim lalle kai ne mai yawan karban tuba bi ma'ana duk yanda za a yi laifin inda aka dawo zaka karba shine ma'anan at-tawwab ar-rahim kuma kai ne mai jin kai a ranar alkiyama to gashi da kin samu zikiri na sunna mene rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim ya ce ko zama muke muna magana da annabi sallallahu alaihi wa sallam inda yana zama cikinmu kan ya tashi mukan kirga mu ga ya faɗi wannan ya faɗi wannan addu'a har so ɗari Allah ka ba mu ikon kamantawa al-mujibu tsani sai na takwas daga cikin abin da ke sa mutum ya tsira duniya da lahira na takwas shine al-hazru min al-ujibi wal wal wal mutum ya ji tsoro ya kiyaye min al da kai da nuna isa da jin kinci da walakanta mutane da ganin fifikon kai akan wani ananiya sai ke sai ke duk abu in ba ni nayi ba bai yi ba kowa yi in ba kaman wani bane bai isa ba wannan shirman banza ne su mu'mini Allah ce na bainahum in ma sun shiga cikin junansu, masu jin kan juna ne da tausayin juna da saukar da kai a cikin juna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce man tawaba lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya saukar da kansa ƙasa ya nuna shi ba kowa bane to alƙawari ne Allah ne zai ɗaga shi to da ke ke ɗaga kanki da Allah ya ɗaga ki wanne ya fi? na Allah ya fi, ko shakka babu mala yace min mujibatil najati yana da gaske abin da ke tabbatar ma mutum da tsira duniya da lahira Allah yu'jibal mar'u da dai kar a samu mutum yana jijji da kai bi amalihi saboda aikinsa as-salih na kwarai an yi abu ta ce mu na wasa ne ta aika ɗan ke nan muna ma yin fa abin da ya fi wannan ke bari Allah ya gani Allah ta ala cewa imalu eh, ku dai naku ku aiki fa sayar Allah ku amalakum da sannan Allah zai gani ayin sannan Allah zai karba in ko kuka yi dan wani ya gani zai bar ku da abu man Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ran alkiyama za a ce ma mutanen da suka yi aiki dan mutuwa su ba don Allah ba ku tafi wurin wanda kuka yi saboda su karɓi ladan ku a wurin su me za su iya baki su suna tsaye tsirara ba ko tufafi a jikinsu ba su da abin da za su bayar wa Allah ya tarra bi nafsihi kuma kada mutum ya rudi da kansa wa bi ta'atihi da biyayyarsa ki rinka cewa an fa dade ana yi da mu abun nan tun muna ɗan yara ake yin sa ai a'a ana so ki kyautata mu Allah zato idan kin kyautata aiki amma ba a so ki rudu da cewa ke kina jin ke wata tsiya ne ko ke yanzu kin tsira ko kaza ko kaza bari ba ko ta takaitaccen kissa Muhammad bin al-Munkadir yana daga cikin tabi'ai nake kyautata zato sallan dare tashi yana yi ya fashe da kuka a cikin sallah da matansa da ƴarsa suna jin kukansa ya da su suna duba suka ga ya faɗi a suma a inda yake sallah matan ta tashi ƴarsa ko ɗansa ta ce je taso makwabcinsu abokinsa ya zo ta ce ga halin da mai gida ya shiga daga sallah kuka muke jiya ta shiga shi ya faɗi a suna da ya samu ya farfaɗo, sai abokin yake cewa da shi ya muhammad bin al wannan kuka a cikin sallah sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi kuka a cikin sallan dare har hawaye su jika gemun shi har hawaye su rinka daga a ƙasa bayan gemun sa ya jika da kukansa yace sunna ce yace amma iyalanka kuma su shiga cikin tashin hankali ya kamata kai controlling abin yanda iyalanka ka su shiga damuwa sai ce da shi wallahi ba yin kaina bane ba ni na sa kaina a yanayin da ka ganna ba yace me yasa ka a wannan yanayi yace wata aya na karanta na rasa yadda aka na samu kaina a wannan yanayi Ya ce wata aya ne Shi ne kama wannan aya ta cikin a surati na da zumar ce ko subhanallah ne ta nan farko shafi na hagu yawwa Allah ya maka albarka ita ce wa badalahum min Allah ma lam ya yahtasibun kan kuma ta maganar rudan kai muke wasu mutanen za su je lahira suna tsammanin su suka fi kowa nagarta su ne na Allah su ne masu aljanna duk wanda ba su ba ba shiryayye ba ne bai ma isa yi kai kamar su ba Allah ya ce wa badalahum sai an zo filin kiyama wurin da babu komawa a gyara sai ya bayyana a gare su min Allah daga wurin Allah ma lam yakunu yahtasibun abinda ba shi suka yi tsammani ba aljannan da suke tunani ma ba sunan su cikin wanda za su yace to wannan ne ta da mun da hankali har ta ga haka abokin da ke lallashin shi shi ma sai fashe da kuka ya tashi ya fita saboda ya san waye Allah to mutum kar ya rudu da kansa ko ganin cewa shi mai da'a ne da'a wallahi da'a shi kadai ke bada security na zuci da imani ba yanda za a mutum ya je aljanna bai da da'a amma ki tai don Allah ki jira Allah ya ce ga sakamakon ki inna hadha kana lakum jaza'an wa kana fa'ikum mashkura ba ruwan ki da mutane su yabe ki su zage ki ba matsalan ki bane ki dai abin da Allah yake so to sannan ya cewa wa an yahzara min dalika A shaddar hadari kuma mutum ya kiyaye wannan tsananin kiyayewa ya ji tsoro matuka? fa inna hadarahu min dalika domin wannan tsoron da zaka ji na kada ka rudu ka zo ka samu zaniya lina linajatihi zai sa ka tsira ba ka daina aikin ba na farko kana tsoro ba ka daina ba ku duba ku gani ko ne lailatul qadar aka ce yau daren 27 an ji garin da sanyi an yi doguwan addu'a da an ji 28 din nan sai kiga sallar to yau dai ko za mu yi a gida ne ki ji ta fa da har rikicin wurin zama ake da ita a masallaci tana ku tashi na riga ku yanzu kina jin kamar wai an ɗan zo tudun mun tsira to kar ki saki jiki sai kin ganki a aljanna wa amma man ahmala hadha aljanib duk wanda ya sakaci da wannan bangare ya je ya rudi kanshi ya dauka shi wata tsiya ne wa adkhala ala nafsihi alghurur ya shigar ma kansa da ruɗi na duniya wal ujub da jijji da kai fa innahu halikun to lalle wannan zai halaka kansa la muhalata ba ko makawa mutum zai je jefa kan shira mun halaka wa qad qala hakami babban malami al hakami ya faɗa a cikin waɗannan baituka yake cewa wal ujub fahdharhu inna al-ujuba mujtarim kun ga jiji da kai fahdharhu ka kiyaye shi fa inna al domin jijji da kai mujtarimun yana cinyewa ko yana lalata a amalu sahibihi ayyukan ma'abocinsa yakan lalata ayyukan ma'abocinsa fi sailihi al'arami kamar yadda Allah ta'ala ya jefa wanda ya jefa kansa a cikin ruwa wanda yake mai alakarwa ma'ana madatsar ruwa na arimu wanda Allah ya bada labarin cikin alkur'ani a cikin surati sabai aya na sha shida a ƙasan yaman wanda Allah ya halaka su ya ce fa'arabu fa'arsalna alaihim sai al-arim to sai malai ce fa minan nasi akwai daga cikin mutane man takunu indahu amalin salihat wanda zaka ga Allah ya mace shi yana da ayyuka masu kyau wa ta'atun mutanawwi'at kuma yana da biyayya ga Allah mabambanta juna iri daban-daban ce zakka ce sadaka ce azumi ce umara ce kaza ce sada zumunci ce kaza ce sallah ce karatun qur'ani ce zikiri kaga wannan duk nau'i ne kowanne ɗaya kadai bigire ne mai girman gaske fayadkhulu alaihi fayadkhulu alaihi shay'un min al-ghururi aw al-ujub sai yazo ya shige shi ransa kuma ta fada cikin wani abu na rudan kai ko kuma jiji da kai wayar kunu ila amalihi sai dawo ya karkata zuwa ga aikin shi rinka ganin aishi yanzu ba kaman shi ko ba wanda ya kai shi fa ya halaka sai ya zo ya halaka da wannan tunanin. wa yahbita amaluhu kulluhu ya lalata ayyukansa gaba Shi shine fadin Allah ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin Allahu haba'an mansura wal wajibu 'ala al-insan haka abin da ke tilas akan duk wani mutum mai son tsira an alama ya san cewa ya yarda kansa cewa annahu muqassirun shi fa gajiyayye ne duk inda Allah ke so ayi dole akwai inda ya gajiya wa annahu kuma ya yarda ma kansa cewa mahma balaga fi amalihi duk yadda ya kai makura wurin ayyukansa na kwarai falan yu'addi shukra lahi alaihi har yanzu bai iya sauke nauyin godiyan da Allah ya dora mai na ayyuka ba yanzu kin ce ai Allah ba ta wasa da sallah ga nafila nafilan nan da sallan nan ya kai ni'iman ji kawai da Allah ya bata wallahi tallahi ga mika illa. jiya mun je mun yi karatu ban san da wani abu sai da muka tashi Malam Ibrahim Shehu waye nasiha nasiha na ta tsaya mana a rai karatun da muke yi na hutsabin nabi sallallahu alaihi wasallam a baya jidda in mun tashi a wannan karatun shi yau za mu gama littafin ma insha Allah suna cika sosai har waje maza da mata suke zuwa wata mata ta zo da ɗanta a baya masallaci ya cika ba wurin tsayuwa ta waje take rike da goyo a bayanta a tsaye ba a zaune ba ne karatun kusan awa ɗaya da wani abu matan nan na tsaye yadda kuke kallo na ka take kallo na wallahi shi matan nan kurma ne ba ta jin komai kawai ƙarfin imani ne da ita ma Allah ya kirga ta da son ilimin wallahi haka ta tsaya a wurin nan har muka tashi karatu tana tsaye kuma ko harafi ɗaya bata ji ba cikin abin da na faɗa kawai kallo take yi na abin da ake yi ita ma tana shauƙin cewa Allah ya san ta zo wurin ibada wannan wace irin to ku duba ni'imomin da Allah ya mana in kina jin kina bauta mu Allah ke yanzu zaki yadda in miliyan 100 ne a baki a karɓi jinki ki daina ji ba za ki yadda ba to amma wani ba laifi ya Allah ba Allah ya jarabe shi da wannan saboda wata hikimarsa da rahaman da yake nufin shi da ita kama kala nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da kansa yace lan yudkhila ahadan amaluhu aljanna babu wani mutum daya wanda aikin sa yake sai kai shi gidan aljanna wai kawai saboda tsaban aikin ki wai kin cancanci aljanna qalu sai sabai suka ce wala anta ya rasulullah yanzu har da kai ya manzo Allah sallallahu alaihi sallam kai da jagoran tafiyan gaba daya qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la ku bar wannan magana wala ana ko ni din kaina illa an yatagammani alla an yatagammadani Allah bi wa rahmati. sai dai idan Allah ya lullube ni da falalansa da rahamansa kuma ya riga ya lullube shi da su ma'ana wannan sako ne gare mu al'ummarsa وكان ذلك وكان ذلك الحال في خيار هذه هذه الامه haka fa wannan yanayi ya kasance a cikin zababbun wannan al'umma minas sahaba na daga cikin sahabbai bayan wancan hadisi su ma sahabbai haka abin yake faman ba'dahum da wanda suka biyo bayan wa min zalika daga cikin abin da zamu iya ambatawa ya cewa haka su ma sahabbai suke qaulu abdullahi bin abi mulaika shine faɗin Abdullahi bin Abi Mulaika rahimahullah Allah ya masa rahama wa min ulama'i tabi'in wanda shi yana daga cikin manyan malaman tabi'ai ne yake bada labari yace adraktu 30 min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam na riski bi ma'ana na rayu tare da mutum 30 cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kulluhum dukkan waɗannan sahabbai 30 da na rayu a cikin su ya khafun nifaqa kowane ɗayansa yana tsoron idan shi ba munafiki ba amma yanzu ni da ke sai mu ce ma wani munafiki shegiya yar banza ai wannan zagin kadai ya isa ya nuna ke din baki da tarbiyya ya khafu nifaq wannan sai yana tsoron munafurci ala nafsihi akan kansa suna jin anya ko su ba munafikai bane istan sayyidan umar da da kuzaifa mun sha kawo shi ba lokaci ba sai mun tsaya kansa ba malaka wai la kana abubakar radiyallahu anhu idan har sayyidina abubakar Allah ya kare da a gare shi ya kasance siddiqu hadhihi al-umma shine mai gaskiyar wannan al'umma shine mafi gaskiya al'umman nan bayan annabinta wa khairun nasu ba'da al-anbiya kuma shine mafi alkhairin mutane idan ka cire annabawa kana dauki annabawa gaba ɗayan su ba wanda ya kai sayyidina abubakar daraja idan har shi ne ya kasance nan lamma sa'alar nabiya sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an yu'allimahu du'a'an du'a'an manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi wata addu'a yad'u Allah bihi wanda zai rinka roƙon Allah da wannan addu'an fi salatihi a sallarsa allamahu sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya koyar da shi ya sanar da shi an ya kula cewa idan ya zo a cikin sallah ya rinka cewa Allahumma inni zalamtu nafsi ya Allah lallai ni na zalunci kaina zulman katiran zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta kuma ba wanda ke gafarta zunubai idan ba kai ba ya Allah faghfirli dan haka ya Allah ka gafarta mun maghfiratan min indik wata irin gafara ta musamman daga gare ka warhamni ya Allah ran mu kai mun rahama innaka antal ghafurur rahim lallai kai ne mai gafara kuma mai jin kan bayan ka mumina sai malai ce idan har sayyidina abubakar zai roki a koya mai addu'a kuma a koya masa wannan fa kaifa sha'anu bi man huwa dunahu to ya kuke tsammanin al'amarin ga wanda bai kai shi daraja ba iri na irin ku idan har yana addu'a to mumin zai sa ba zabi ba qala shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama ya ce Falaisali ahadin an yazuna istighna'uhu an at-taubati ila Allah wal istighfar min adh-dhunubi ahadin baya dacewa ga kowane mutum inda musulmi ne na kwarai an yazunna ya rinka tsammani yana ji a ran shi bai dacewa ga duk wani musulmin kwarai ya rinka zato yana ji a ran shi al-istighna'u an tauba cewa shi ya wadata yanzu ba sai ya tuba ba ila zuwa ga Allah wal istighfar ko ya rinka jin cewa ba sai ya istighfari min az-zunubi daga zunubai ba bal a maimakon haka kullu ahadin dukkan wani mutum da ka sani a ban kasa muhtajin ila zalika da'iman yana buƙatan tuba da istighfari da'iman a koda yaushe kamar yadda ke buƙatan numfashi don ki rayu kina buƙatan istighfari don ki shiga aljanna ina ga kila ya fi fitowa fili fal hasil don haka dai a taƙaici abin da ake so a cimma abin da ake so a gane abin da ake so a fahimta abin da ake so a ci nasara a kai Shi ne a fahimci cewa annan abda lallai bawa izawu wufiqa lil a'mali idan Allah ya datar da shi da ayyuka na kwarai at ba wanda yake yi domin Allah in kika kanki a layin aikin ƙwarai kuma kina yi don Allah fala yarkanu ila a'malihi kada ya koma ya jingina da ayyukan sa ya rinka jin shi yanzu ya zama wani wani abu wala yaftaru kuma kada ya rudu kada ya rudu kada ya rudu kansa wa ya biha ya rinka jiji da kai saboda waɗannan ayyuka da yake yi bal yakunu khaifan abinda ake so kullun ki rinka zama cikin tsoro min adadi qabuli a'malihi kada ya zanto Allah bai karbi wannan ayyukan ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul mu'minun aya ta 60 a lokacin da yake siffanta su wane ne mu'minai da za su rabauta ran alkiyama sai ce walladina sune waɗanda yu'tuna ma atau suke bayar da abin da suka bayar na sadaka da zakka da sauransu wa qulubuhum wajila amma zuciyarsu tana cike da tsoro me ya tsorata su annahum ila rabbihim raji'un cewa fa za su koma wurin ubangijinsu za su ga aikin nan ko ba za su gani ba وعندما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيايين دا أكا تنبي أيايين دا نانا عائشة كي تنبيا الله قال دا أقريتا وتتنبيا النبي صلى الله عليه وسلم تتنبي من ذا الله صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية شوى مي ونن آية تكي نفي مي فسرن da Allah ya ce su ne waɗanda suke bayar da abin da suka bayar amma kuma zukatansu na cike da tsoron cewa za su koma ga Ubangijinsu me ya kawo wannan tsoro din ta tambaye shi ta ce ahumul ladina yashrabuna al-khamra waɗanda suke shan giya ne sun bayar amma kuma sun san suna shan giya sai suke tsoron haɗuwarsu da Allah wa yasriqun ko waɗanda suke yin sata ne qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare sa yace la ya bintu ya bintu siddiq a a ba haka bane yanda kika fahimci wannan aya ya ke mai gaskiya walakin nahum sai dai su mutanen da Allah ke faɗi a cikin wannan aya allazina sune waɗanda ya sumuna suna yin azaminsu domin Allah wa yusalluna suna yin sallah domin Allah wa yatasaddaquna suna daukan dukiyarsu su ciyar domin Allah fi sadaka da ita wahum amma kuma a lokaci guda ya na suna jin tsoron Allah ya kubala minhum cewa a wayi gari Allah bai amsa musu baranan alkiyama magana ta girmama ai wannan ko ba a sharhi ba dai kowa ya fahimci abin da ke ciki haka ne ko to almujibu tasi sai abu na tara da ke wajen tabbatar ma mutum da tsira a duniya da lahira shine tazakkarul hisab wa luqufi bayna yaday Allah azza wa jalla bala ya iya jero abubuwa ne ya iya jera babi da bayanai Allah ya saka mishi alkhairi na tura muku bidiyon shi a group kun gani ko Shi shine shek albadar bawon Allah yana da wata ɗabi'a da ke birge ni duk in yana majalisinsa a masallacin annabi sallallahu alaihi sallam a gefe a kota kujera kuma wani tsoho ne gashin shi gaba ɗaya fari a duke ma yake girmamawa ne ga wannan tsohon shi bai zama a ƙasa ina ga sa'an mahaifi abokin mahaifinsa ne ko malamin shi so da abin da zai yi wannan tsohon tijan yana nan a gefe a tare da shi bai fara karatu sai in tsohon ya zauna <laughs> shi ma kanshi shekarar shi 63 da haihuwa ne amin Allah ya saka muku da alkhairi to malam yace hanyar tsira ta karshe ta kusa da ƙarshe tace a tazakkur mutum ya rinka tuntuntuni a kwakwalwansa game da alhisab randa za a zo a ce a ajiye ayyukanka a auna yayi tunanin wanne zai rinjayi wanne yau mutum ya kaddara an zo an tsaye da shi gaban Allah a ce a kawo kyawawan a kawo munanan a kawo wajibai a kawo farillai da filfili da kaba'ira da taga'ira na zunubai duk a jibge shi ne alhisar a cire komai a matsayinsa ijiye shi eh, shi ne hisabi a cire komai a ajiye illa gane ina wajibi ya ku nauyi a ajiye shi idan ina na fila a gefe in zunubai ne ina kaba'ira manya a ijiye ina saga'ir a ijiye shi ne alhisar to ana gama wannan shine za a alwaznu wa nad'u almawazin alqist al yawm alqiyam da alwaznu sai a rinka daukar kowanne ana tsora shi a scale to aka gama wannan shine sai aljaza abinda sakamako ya bayar shine mako. to mutum ya rinka yawan tuna wannan wal da tsayuwa da za a yi bayyana dai Allah subhanahu wa ta'ala gaba ga Allah azza wa jalla mai girma da buwaya ya Allah ka sauƙaƙe mana wannan rana don tsarkin sunayen Allah ka yafe mana zunubanmu mala ce wa min asbabin najati yana daga cikin hanyoyin da ke sa mutum ya tsira tadhakkuru dhalika al-yawm al-azim mutum ya rinka tuna wannan rana mai girman gaske alladhi yaqifu fihi khala'i al-khala'iq wanda a cikin sa ne dukkan halittu za su tsaya bayna yaday rabbil alamin a gaba ga ubangijinsu ubangijin talikai lil hisabi aiki ayi ayyukansu kun gani ko sai ce wa mujazati wal mujazati wal mujazati da kuma wato sakamako idan bayan gama ke kididdigewa wala yamliku ahadun li ahadin najatin babu wani mutum da ke iya samar ma wani da tsira wala naf'an kamar yadda wani ba zai iya samun ma wani da amfani ba wala barran kuma a wannan rana wani ba iya cutar da wani mala ya ce wa ma rasa ma muddin me ya sanar da kai abin da ake kira da ranar sakamako ran da kowa zai zo ya ga abin da yayi sun ma rasa ma yau muddin ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da kai abin da ake kira da ranar sakamako ai bi ma'ana ku yi mata aiki ba wanda ya san yadda za ta kasance sai an isa to ga sheladan ku gyara yauma wata irin rana ne wanda la tamliku nafsu li nafsin shay'a rai ba ta iya mallaka ma wata rai komai komin alaƙanta da kusancinta da ita wal amru kuma al'umurni zartaswa a wannan rana yawma izin a wannan rana lillahi ga Allah ne yanda yace haka za a yi fal don dan haka duk wanda yake mu'mini na gaskiya idza ka zakara zalikal yau? idan ya tuna wannan rana, wa ahwalahu ahwalahu shine tashin hankali mai firgitar da mutum ne ahwal wannan tsoron mai firgitarwa wa shada'idahu da irin tsananin da ke wannan rana aurasa zalika wannan zai gadar masa a zuciyarsa indahu aurasa zalika indahu wannan zai gadar a gare shi bi ma'ana zai sanya masa a cikin ransa haufan jin tsoron Allah da ranar kiyama wasu idadan kuma zai saka ka zamto cikin kimtsi li akhiratihi ranar gobe sai sa wallahi tallahi billahi ina ba kaina da ku shawara ku zo mu siyar mu addinin nan da rayuwarmu wallahi mu miƙa mu Allah rayuwar mu kawai gaba ɗaya shine zaman lafiya ni dai abin da na gamsu da shi ke yanzu a rayuwata ka miƙa mu Allah komai abin da ya baka kawai ka riga amma komai kawai ka mai da shi ga Allah duniyar nan kunyata mutane take da kaskantar da su wallahi ku ba Allah rayuwarku ina ga muku gaskiyar magana wannan ina gaya muku dan ina kaunan ku ne domin Allah amma rayuwar nan wallahi jama'a ba abin da ya rage mai daɗi in ba jin Allah ba ni dai haka na fahimci rayuwa ban san ku ba amma haka na fahimci rayuwa ku tsaya ku yi addinin Allah da gaske duk abin da yake addini ne kakwai sakace da shi ku ba Allah ku shi zai ba ku abin da ya fita Allah ya dace da wattafal al-asbab kuma mutum ya riko da sanadi da hanya allati takunu sababan wanda za ta zanto dalili linajatihi najatihi na tsiransa wa fawzihi da rabautarsa Allah ka rabautar da mu wali hada wannan nema ya sanya bayyana Allah azza wa jalla Allah sai ya bayyana a sarari mai girma da buwaya annal ladina najaw fil akhirah lalle waɗanda suka tsira a gidan lahira yadhkuruna za su rinka ambato Allah ka samu ne za su rinka tunawa suna ambata cewa anna istihdaruhum fid dunya cewa tunawa da fadakan da suka yi a gidan duniya lilhisabi wal mujazati suka faɗaka a duniya suka yi makansu hisabi tun kan ai musu suka yi tunanin irin sakamakon da suke nema tun kafin ai musu wannan hisabin da aka yi musu da sakamakon da suka samu suka tsira a lahira kana sababan fi fawzihim shi ya zamto sanadiyan tsiran su rabautan su wa najatihim da tsiran su al azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yake cewa fa amma man unce kitabahu bi yaminihi kaga wanda aka amma wanda aka bashi littafin sa da hannunsa na dama fa Kulu zai dora ya rinka faɗi yana cewa ha umqra'u kitabiya ku taho ku duba ku karanta littafina inni zanantu anni mulaqin hisabiya na tabbatar zan haɗu da sakamakona, na bi ma'ana ya san aljanna ita ce makoma a gare shi bi ma'ana abin da ya a duniya ya ga ya fito a nan can yanda ake so wa qala ta'ala sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun hakanan za su fuskanci sashin su zai fuskanci sashi yatasaaluna suna tambayan juna qalu sai su ce inna kunna qablu fi ahlina mushfiqina mun kasance da a cikin iyalanmu muna cikin tsoro jin cewa za mu samu aljanna ko ba za mu samu ba wanda ya sa ba mu nutsu ba a duniya famanna Allahu alaina amma sai ga shi a lahira alhamdulillah famanna Allahu alaina sai Allah ya mana baiwa wa waqana azabat samum kuma ya kare mu daga azabar wuta inna kunna min qablu nad'uhu dama abin da ya taimaka mana mun kasance tun kafin zuwan mu lahira min qablu tun kafin nan tun a duniya nad'uhu shi kadai muke bauta ma kun ji ko shi muke bauta ma innahu lallai Allah subhanahu wa ta'ala huwal barrur rahim shine mai kyautatawa kuma mai jin kai to gashi ya kyautata mana gashi ya ji kanmu faman alima don haka duk mutumin da ya san cewa annahu sai kifu baina yadayi lahi. zai tsaya gaba ga ubangijinsa wa annallaha azza wa jalla kuma lallai Allah mai girma da buwaya sa'iluhu bayan ya tsayan zai tambaye shi an a'malihi game da ayyukansa in dai kin san da wannan bayan bagi lahu to ya dace ga duk wanda ya san da wannan mace ce ko namiji in dai musulmi ne na kwarai al istidad to ya kimti ya shiri lidhalika al yawm dan tarban wannan rana da ba makawa sai ta faru wali yu'idda lil mas'alati jawaba kuma ya tanada ma tambayan da za a yi masa amsar da zai bayar ya tanaji amsoshin da zai bayar na tambayan hisabi wal yahrif sadan ya kwaɗaitu an ya kuna jawaba sawaban wurin ganin cewa amsan da zai bayar daidai ne da abin da za a tambaye shi a filin kiyama to ya za a yi hakan sai ya tuna rana ya tashi ya aiki da duk abin da muka faɗa a baya an ibrahim bin bashar an karɓo daga ibrahim ɗan bashar rahimahullah allah ya masa rahama ƙala ya ce samitu ibrahim bin adham kun ji wani babban bawa allah ya ce na ji ibrahim bin adham rahimahullah Allah ya masa rahama ya kula yana cewa uzkur ma anta sa'irun ilaihi ka rinka tuna abinda ka koma zuwa gare shi ce lahira duk abinda ka san ba makawa sai ka dawo to ka tuna shi Kama waɗannan duk mutanen da suka kwashe suka tafi Abuja ne su rinka tuna ran da za a dawo da jana'izar su garin su ko ba su dawo da kafansu ba sai an dawo da su a ambulan zamakara. makara ko ba ta bane hajiya gaskiya ne ba kana can garin da ko kare ba sai ka sa ba cctv kawai da ake sa komai naka ba ka san tsadan abinci ba ka san na asibiti ba ko to wallahi talla akwai randa a farin kyallen da bai wuce dubu biyar ba za a natso ka sai ka dawo gida sai ka dawo gida kuma in baka rayu da mutanen kirki ba wasu banzan bazara jahilai za su yi ma sallah ba su san Allah ba ba su san yadda ake ba su ci kuikuya ka su jefa a rami daga nan ka fara bayani da larabci wallahi sai ka gaya ma Allah yanda aka yi sai aka in kun yi zalunci dan kanku in kun yi adalci dan kanku mu ma ta kanmu muke yi Allah ka ba mu ikon gyarawa to yace ka tuna ranar da kake komawa gare shi haqqa zikrihi gaskiyan tuna karki yaudari kanki me kike sakaci ki gyara me kike daidai ki dage kawai shine tunanin wa tafakkar kuma kayi tunani fi ma mada a cikin abin da ya riga ya shude min umrika a bayan rayuwarka wani ya tuna bayan ba daɗin tunawa wani kuma ya tuna godiya yake an fahimta to in godiya ne a dage in ɗaci ne a gyara ba a makara ba tun da ba a ji ana cikin makara ba duk wanda ya gyara yanzu bayan ma Allah ya share ta ya gyara hal tatiqu bihi shin yanzu kai ka aminta da inda kake daga inda ka taho zuwa nan ka aminta ka yarda wa tarju najata kuma kana fata kana jin zaka tsira min azabi rabbika daga azabin ubangijinka fainnaka domin kai dinnan idan kunta kazalik idan ka kasance kamar haka ina ma'anan kamar haka in dai kana tuna makomanka da sauransu shagalta kalbak to zaka ga ka shagaltar da zuciyanka bil ihtimami wurin jin himma bi tsariƙin na kaga ka bi hanyar da ka tsira zuciyarka ta shagaltu wurin kaga ka dage wurin yin abin da zai tsiratar da kai ani tariqil lahin gabarin hanyar masu wargi a nan gidan duniya al'aminina mutma'innin wanda suke jin su sun aminta kawai zuciyarsu ta hana su ba ma su damu da sai sun ji tsoron Allah ba allazina atba'u anfusahum hawaha waɗanda suka biye masarransu wurin abin da rai ke so kawai shi suke yi fa'auqa'atkum sai suka waye gari wannan sarran nasu ya jefa su ala halaka halakatihim a bisa hanya ta farkin da ya halaka su Allah ka tsare mu ka shirya wanda suka kauce la jarama babu ko shakka saufa ya'lamun duk wanda yayi wannan sakacin wallahi da sannu zai sani wa saufa ya yata'assafun kuma da sannu ya yata'assafuna za su tsananin bakin ciki shine al'asaf kun gane ko ya asafa ala yusuf yusuf ko wa biyaddat aynahu min al-huzni huwa kazim yata'assafun da su bakin ciki mai tsanani wa saufa yandamuna kuma da sannu za su nadama Allah ka tsare mu da dukkan waɗannan Allah ta'ala ya ce wa ta'lamu allazina zalamu da sannu waɗanda suka yi zalunci za su san cewa ayyamun qalabi yanqalibun waɗanda suka yi zalunci kuwa ba da dadewa ba za su san wace makomar za su koma bi ma'ana in ajali ya sauka sai kusa gabar da zamu je mu tsaya ko mala yace wa an mu'alla bin ziyadin an karbo daga mu'alla dan ziyadin ala yace فعلى المغيرة بن مخادش أن تنبي المغيرة دم مخادش الحسن البصري شي تنبي أقوى سأل شيني تنبي يا تنبي الحسن البصري فقال يتيد شي يا أبا سعيد يا أبا سعيد ينا نفع الحسن البصري كيف نصنع ويا زاميني بمجالسة أقوامي dangane da zama da wasu mutane ya zami ne wurin zama da wasu mutane hahuna a nan inda muke rayuwa irin mutanen da yuhaddisunana suke rinka ba mu labari hatta ta kadu na an tafira har sai zuciyarmu tana jin kamar ta tashi saboda san duniya da mantawa da guzurin lahira qala sai al-hasan al-basri ya bashi amsa yace ayyuha shaykh ya kai bawon Allah babban malami ne shekaru innaka wallahi yace ina maka rantsuwa da Allah kai ɗinnan, la an tashaba aqwaman ka zauna a cikin mutane su zanto abokananka sune waɗanda yuhawwifunaka za su rinka tsoratar da kai Allah hatta tudrika amnan har sai ka cimma aminci wurin Allah baka ma san ka cin masa ba so dan ana tsoratar da ke Allah kina aikin kwarai har sai Allah ya dade ke baki san ya da ke ba to ka zauna cikin wanda za su rinka tsoratar da kai Allah har ka riske aminci wurin Allah ka tsira khairun laka shi ya kuma alkhairi min an tashaba aqwaman da ka zauna da wasu mutane yu'amminu naka da suke nuna maka aiko kun tsira ko mutanen kirki ne ai baki gama wai yanda duniyar nan ta lalace ai irin kuma ba su da yawa ƙarya ne wanda suka fike ma suna nan da yawa duk yanda kike jin kin iya ko kina jin Allah wallahi kika san da wata ke ibada naki wasan yara ne to kar a zo a rude ki yake cewa ya fi maka da ka zauna da mutanen da za su amintar da kai hatta hatta talhaqaka al har abin da ake jin tsoro ya ya same ka shine ruɗuwa da kai ka zo kuma ka fada mu abin da babu tsira a cikin sa to bi hadal qadr kifaya ko insha Allah sai mu sai mu takaita anan insha Allah ta'ala ranar lahadi ya mu abin nan an dai karatu ai hmm? na biya bashin ramadana na yauwa amin ya rabbal alamin amin hajiya amin amin waɗancan wanda suka zo a cikin nan ya eh, za a iya manan ana so kuna so a cire muku ne? Eh. to bari mu gani za mu gani za yi magana da malami kayan mu da inda zai insha Allah in mun zo koran da sai ku ji ko kuma a group ɗinku zai sanar ko ni sanar da ku da wannan takaddan take cewa assalamu alaikum malam ina muka fata alkhairi nagode ke ma ina miki fata alkhairi tace akwai ɗalibarka a wannan majalisi da ta jarabtu da rashin lafiya tabbas tana barin addu'o'inka jazakumullahu khairan ya Allah ubangijin sammai bakwai wanda ya tsaye da sama ba tare da ginshiki ba Allah wanda kai ne mai rahama mai iko kai ne mai jin kan bayinka Allah ba mu santa ba amma ka santa ya Allah ka yaye mata wannan damuwa na rashin lafiya da take ciki Allah ka ba ta sauki bayan wannan rashin lafiya kuma ka sa kafara ne da ita da duk wanda bai da lafiya Allah ya bashi lafiya da duk wanda ke da neman bukatu Allah ta'ala biya mai bukatunsa akwai da dama waɗanda din ganin sa ake amma tabbas suna cikin jarabawa na lalurar rashin lafiya to da ita da ta rubuta da ma wanda ba su rubuto ba da wanda suka sanar da mu da wanda ba su sanar da mu ba Allah muna tawassuli da wannan zama da muka yi Allah ka yaye musu damuwansu Allah ka zaunar da kowace lafiya a gidajenta ka shirya musu zuriyarsu ka wadata su da wadatanka Allah ka amintar da su daga dukkan abin da kake amintar da bayi na kwarai Allah ka sadar da mu da abin da kake sadar da bayin da kake so kuma ka yarda da su Allah kai ne mai rahama mu kuma masu bukata ne ga rahamanka Allah kai ne mai karfi mu ne masu rauni Allah kai ne mai wadata mu ne talakawa ya Allah abin da ya dame mu Allah ka iya mana a kansa Allah ka ba mu mafita na duniya da lahira Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka ji kan iyayen mu da suka rasu da rahama Allah ka ji kan su ka gafarta musu kamar yadda suka ji kan mu muna kananu Allah ka sa aljanna ce makoma a gare su waɗanda suke raye Allah ka raya su cikin aminci Allah ka yi marayuwarsu albarka Allah ka sa su gama da duniya lafiya Allah ka haɗa mu da abin da kake haɗa bayanka na kwarai da shi ka nisanta mu da abin da kake nisanta bayanka na kwarai da shi ya Allah ka bamu mai kyau a duniya Allah ka bamu mai kyau a lahira ya Allah muna neman tsarinka daga tsoro da gajiyawa da kasawa da rowa da dukkan abin da yake halakarwa ya Allah ka yi amfani da mu wurin daga addininka ya Allah ka amsa mana a yayin da ka ba mu iko Allah ka sa mafi alkhairin rayuwar mu ita ce ranar da za mu haɗu da kai Allah ka sa mafi girman farin cikin mu ita ce ranar barin mu duniya ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin